Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu na da ashirin Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa asusun kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce ya damu da yanayin rayuwar al'umma a Nijar. Kusan mutane miliyan uku fiye da rabin su yara ƙanana ne ke wato matsalar ta shafa. Ministan ilimin ƙananan makarantu ya shagoranci wata babbar tattaunawa ranar Talata a Tilibiri inda aka yi zancen neman hanyoyin magance matsalar ilimi a jihar mai fama da rashin tsaro. Ko akwai wata alaƙa tsakanin fatocin bakin haure ta hanya da kuma safarar mutane? Malamar shari'a masaniyar dokokin hukuntawa na ta da sharhi a rahoton musamman na wannan shiri. A Nijar kusan mutane miliyan uku waɗanda fiye da rabin su yara ne suna cikin buƙatar taimakon jin kai. Taɓarɓarewar yanayin tsaro a yankuna masu makwabtaka da Burkina Faso, Mali da Najeriya. na haddasa tafiye-tafiye al'ummomi tare da karfafa raunin ƙananan yara a cewar sanarwar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a jiya laraba ga fasarar rahoton rahilatu usmana Hare-hare kan fararen hula a yankin tafkin Chadi sun shafi kusan mutane 263 a Difa. Matsalar tsaro mai kamari a tsawon iyakoki tare da Burkina Faso da Mali ta ƙara bukata a tilabiri da Tawa inda kusan mutane 78 aka kaurar da su. A iyaka da Najeriya gwamman dubban mutane ne suka koma a yankin Maradi da ke tsakiya maso kudancin Nijar. Dukkan waɗannan mutane suna da bukata ta bukatun yau da kullum. Amma duk da haka ƙungiyar UNICEF ta hango cewa a cikin waɗannan yankuna mai da hankali na karkata kan matsalolin tsaro kuma da raguwar zuba jari cikin ayyukan bukatun jama'a a cewar unicef na da tasiri kai tsaye kan samun ilimi kiwon lafiya abinci ruwa da tsafta ga mutane ganin wannan matsala da ke jinkarta masu ayyukan jin kai kai ga al'ummomin da matsalar ta shafa asusun majistar ɗinkin duniya na yara ya yi wani kira ga taimako domin amsa bukatun gaggawa na waɗannan mutane da ke yankunan yaƙe-yaƙe a duk inda suke in ji unicef a gaida mamman ada hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bakin wakiliyarta a niger ta ce ta kaɗu sosai da jin labarin mutuwar mutane ashirin a farkon mako a garin difa a sakamakon rabon taimako taimakon da ya kumshi abinci da kuɗaɗe wakilan hukumar najeriya ne suka kai rabonsu domin 'yan gudun hijira yayin wata ziyarar da suka kai a jihar ta difa muna yaba dukkan kokarin da ake yi musamman tallafawa 'yan gudun hijira amma muna kira da haɗa kai da hukumomin Nijar da ƙungiyoyin agaji wajen kula da masu bukata in shi Alessandra Morelli wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. A game da wannan batu na buƙatar kawo agaji domin al'ummomin da matsalar rashin tsaro ta raunana ibrahim gauri shugaban kungiya mai sa ido kan mutunta 'yancin ciyarwa da samun wadatar jimaka ya bayyana cewa wannan hali da ake ciki na nuna cewa ba a mutunta 'yancin ciyarwa a nishar ya kuma bayyana cewa wannan lamarin ya fi shafuwar ƙananan yara C'est clair que toutes ces personnes qui sont répertoriées Tabbas ne dukkan mutanen da aka ƙididdige da ke cikin halin da ba sa iya rikon kansu ga ciwar kansu da kansu mutane ne da aka taka yancin su ga samun ciyarwa. Yanzu da aka gano ba sa iya ciyar da kansu da kansu kuma ba a kokarin kawo musu taimako idan aka bar su cikin rayuwar zama da yunwa da ƙishirwa to lalle an taka yancin su ga samun ciyarwa. Gwamnati ya kasance bisa wata turbar mantawa kwata-kwata kusa da su an bar 'yan ƙasa cikin kumci ga rayuwarsu an bar masu kai agaji suna tattara kuɗaɗe yadda suke so kuma su je su ba da taimakon yadda ke musu daɗi a wanga lokaci ai kamata ya yi wa'anda lamun ya fi shafuwa bai kamata ba a bar su hakan abin yana da ban haushi matsalar rashin tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantu 350 a jihar tilibiri yanzu haka domin samar da mafita ministan ilimin ƙananan makarantu ya jagoranci wani babban taro a kan halin da karatun boko yake ciki a wannan jiha a ranar talata a garin tilibiri a sakamakon tattaunawar da aka yi an tsayar da shawarwari sani shafkau ne shugaban ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a jihar ta tilibiri kamar misalin kwamin ɗin anzuru da desi da malaman ba da karatu suka gudu suka komo nan tilaberi ministan ya zo nan don ya kwantar da hankalin jama'a kuma a ga yadda mutanen nan za su koma bisa ga aikinsu don su ci gaba da bada ilmantarwar yaran duk inda yaran ya kamata su yi karatu su samu ilmantarwar don kar aje su yi burus a jiya an tsayar da shawarwari da dama da farko a girka yanayin kwanciyar hankali fudar wuraren malaman ba da karatun hankalinsu ya samu ya kwanta na biyu wuraren da ke da matsala sosai to a dibi inda yaran ba za su wahala ba a tattara su wurin don a ba su karatu na uku malaman kansu su wayar da kan jama'a da ke tare da su inda suke aiki da cewar wanga al'amari fa abu ne mai wucewa kowa kuma ya kawo gudunmuwarsa don duk garin da babu karantarsuwa to garin ya yi asara. Hala Malaman jami'o'in gwamnati na niger sun soma yajin aiki na kwanaki uku yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu. Malaman na tilasta gwamnati ta mutunta hakokinsu kamar incin bayar da ilimi da kuma cikakkun incin jagorancin jami'o'in gwamnati na niger musamman sake maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'in da kuma mataimakin mataimakinsu. Malaman suna tilasta gwamnati da ta biya musu dukkan alawasudinsu da ba a biya ba har yanzu. Sarakunan masarautun yankin ayir da na Zandar da sarakunan kanto-kanto da na gungun kabilu na jihohin Agadas da Zandar da kuma Tawa sun gudanar da rangadi a yankunan da dama a jihohin uku daga sha uku zuwa sha bakwai ga watan Fabriye na dubu da ashirin. Makasudin wannan shine jan hankulan al'ummomi akan zaman lafiya tare da juna da kuma wayar da kan matasa a game da mummunan tsatsauran ra'ayi. Mai martaba sarkin ayir Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya yi karin haske. taron lamini a partir zamu ran gadin ne daga iferuwan tintul zomo timiya a wideras har zuwa agades batun zaman lafiya kadai ne muke tattaunawa a kai maido zaman lafiya cikin yankinmu kan batun tsauraran ra'ayi muna kokarin yawar da kan al'ummomin ne game da wannan al'amari kuma mu ja hankalin al'ummomin bisa ga amfanin zamantakewa cikin zaman lafiya tsakanin al'umma a duk wuraren da zamu yada zango zamu ba da bayani mu ja hankalinsu zamu kuma sa kira ga allaramomi mu da su ci gaba da karanta karanta alkur'ani mai tsarki su yi wa'azi su yi addu'a don ƙasar mu Nijar ta zanto kan turbar zaman lafiya mai ɗorewa. Muna tare da masu martaba sarakai biyu, shabda kanto biyu da shabda gurfuma goma tare da su za mu zagayen wa'anda ke tawa za su soma daga Ingal har zuwa cikin jihar Tawa inda za su yada zango cikin garuruwa da dama tsakanin Ingal har zuwa Tawa. Mai martaba sarkin da magaram tare da tawagarsa zai soma daga Tigidit adar bisanan su biyo ta tanu har shiga zandar bisa ma'udin guda. Ƙungiyar makiyayin Nijar a ran ta yaba da sanarwar da hukumomin Benin wato suka bayyana a ranar Talata inda suka ɗage haramcin shigar makiyayin Nijar da dabbobinsu cikin ƙasar ta Benin. Matakin da aka cimma bayan wata ganawa tsakanin hukumomin Benin da na Nijar. Sai dai ƙungiyar ta a ta ce yana da wahala a yi biyayya wato ga matakin kamar yadda aka bayyana shi. Dodo Burema shine sakataren zatarwa na ƙungiyar ta aren. L'éleveur, quand il prend la décision d'aller en transhumance, il va aller. Makiyayi da zaran ya ɗau niyyar zuwa kiwo bisashen shi to fa tafiya zai yi. Yaya zai sanin ko akwai wani adadin da ƙasar Benin ta ƙayyade? Ta ƙaƙa aiwatawar za ta zartuwa a haka. Wataƙila idan suka shiga ta ƙofofin da ake bi suna iya rubuta kansu. Don ko ko ƙungiyoyin nasu ba sa iya sanin take makiyayin nawa ne ke sa ran zuwa yawon kiwo. A cikin wannan hali ko ko ban ga yadda za a aiwata hakan ba an kuma wani makiyayi cikin rashin sani ya taka dokar to wani hukunci za a masa a nan makiyaya ta hanyar tambayar da za su yi da kansu a yanzu dai game da yunkurar da ake suna iya samun takardar izinin yawon kiwo yanzu lokacin ya tunkari wucewa don ko hujin dabbobi cikin ɗari makiyayan ke son a yi shi La vaccination, éleveurs veulent faire dans la période froide. kimanin mutane 30 da suka hada da tsaffin ma'aikatan orano tsohuwar areba sun shigar da karar nijar a kotun kungiyar da yawo saboda abin da suka kira wato take musu hakoki da suka hada da samun muhalli mai tsafta hakkin kiwon lafiya da kuma hakkin al'ummomi na sowala da arzikinsu da kuma ma'adanansu metar elisa legal lauyar masu wato masu karar ta yi wa tanani fude ahmed da karin haske ta wayar tarho Euh, yadda dokar take shine ana tuhumar kasar Nijar da cewa ba ta biyan alhakin 'yan adam kamar mutane su rayu cikin muhalli mai kyau, rayuwarsu ta yi kyau, kiwon lafiyarsu da kuma su amfana da arzikin kasarsu da kuma ma'adanan kasarsu kamar yadda kundin hukuncin yarjejeniyar Afirka game da hakkin ɗan adam da al'umma ya bayyana shi a shafin layin shi na 21 zuwa 24 kotun da zai kula da al'amarin yana da ƙarfin sa ƙasashen da ke sai da yawo su san da cewa sun kasa bisa nauyin da aka ɗora musu aka da kuma yana iya sa su je su biya alhakin mutanen da suka taka kotun nan na da ƙarfin da zai sa su san laifin da ake tuhumar su da shi shi yasa ake tuhumar ƙasar Nijar. A game da wannan batu, Sakatare Janar na kungiyar Agir Iman mai kare muhalli ya bayyana hujjojin da cewa ya bayyana cewa wata da aka gabatar wajen shigar da karar sun yi karanci sai mu ramar alatufet ta azantawar shi ta wayar tarho da nafisa adamu Wajen shekara ta dubu biyu a lokacin da kungiyoyin Kiryat Sharfa da Greenpeace suka zo aikin bincike a wuraren da ake tunar arzikin cikin ƙasa mun gano da ba mu da tabbatattar shaida da za su ba mu damar ajiye kara. To sai muka tunkare su ga neman sasantawa buƙatar ta samu. Bayan sun kimtsa takardunsu suka tuntuɓe mu sai ba mu samu jituwa ba bisa tsarin aiwatawar. Don haka ba mu shiga ga shafin aje wannan ƙarar. Saboda mu a ganin mu idan a. akwai batun aza da farko sai an ƙididdige wane ne za a kai ƙara shin areva orano gwamnatin niger somayir ko komina yin haka sai da takardun hujjoji da dama masu inganci don aza yau shekara 20 ke gawa da muke kan wannan batu na yanayin tunar arzikan karkashin ƙasa kan tasirin da ke gare su. A yanzu dai ba mu da isassun hujjoji na shaida da za su ba mu damar kai karar wani. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A Nijar ƙasar da bakin haure ke yada zango ana gudanar da wata ɗabi'a rabotar da maza da mata ta wani irin salo na zamani. Shin wace irin alaƙa ake iya samu tsakanin fatocin bakin haure ta ɓarauniyar hanya da kuma safarar mutane? Malamar shari'a masaniya dokokin hukuntarwa ba Ibrahim ta yi wa wato ta mana ƙarin haske a game da waɗannan abubuwa guda biyu a hirarta da Olivier Asagbari. Fataucin mutum laifi ne daban amma da ke kusa da safarar bakin haure. In an ɗauki safarar bakin haure yana ba da damar amsar kuɗi don aika mutum cikin wata ƙasa ta hanyar sata ba da izini ba. Alhali fataucin mutum ya ƙunshi ɗaukan mutum jigilar su ko canza wurin mutumin don cin zarafinsu da kansu. Safarar bakin haure laifi ne da ke faruwa kan iyakar ƙasa. Alhali fataucin mutum laifi ne da ke faruwa kan mutum. mutumin da kanshi amma safarar bakin haure na inganta fataucin mutum tunda fataucin mutum laifi ne da ke faruwa kan mutanen da ba su da karfi kenan in dan bakin haure kake tunda ba ka da takardu tunda kun shigo kasar da ba taku ba ta hanyar sata yawancin hali ba ku jin yaren kasar a cikin wannan halin kullum gudun 'yan sanda kuke alhali cikin halin laifi 'yan sanda suka kamata su kare ku. Fatauce 'yan gudun hijira na sauƙaƙa safarar mutane to ya za a yi a bambanta su? Eh tunda ka matsayin shigewar ba ɗaya ba ne in ana cikin fasarar bakin haure mutanen da kansu suke biya domin zuwa wata ƙasa suna biya ne ba dan a basu wahala ba so suke kawai su tashi daga ƙasar nan zuwa wata ƙasa ƙasashe ne ya shafa ƙasar tashin da ƙasar saukar alhali cikin fataucin mutane babu wani shawara ko yarda in kuka ɗauke wani ko kuka saida wani baya da bakin magana mutum ba ya ce ba e na yarda ku saida ni ko e na yarda ku cire wata gabar jikina ku saida kun gani shi al'amarin dan bakin haure ya san duk abin da ke faruwa da shi wani bi biyan kuɗi yake da yawa don samun biyan bukata shi kuma fataucin mutum mutanen ba su buƙaci komi ba da suke fuskantar wahala ta hankali ko a jiki to a ƙarshe ana iya tashi daga fataucin 'yan gudun hijira zuwa safarar mutane eh tumar la ƙarshen shirin namu kenan na maricin yau sai ku tarbi labarai da harshen manci a huta lahiya.